أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد ayyuha al-ikwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna sha shida a watan goma watan shawwal hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da hudu a watan hudu april shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan asubahi a cikin masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a tsalallahu umrahu da yake nan unguwar nasarawa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda kuma muke gabatar da karatun ɗariƙu salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a baya mun yi darasi ne na ɗari da tamanin da tara kafin mu tafi wato hutun azumin watan ramadan ko kuma bayan mun da muka yi darasi da rana ta yau kunna fi fabilin istighfar muna mu tattauna ne akan falalar istighfari da kuma unwanin malamin da ya al istighfaru yanhu dhunuba shi istighfari yana wato kankare zunubai wa fi ma rawahu muslim mun kuma karanta abinda imam muslim ya rawaito min ahadisul qudusiyya na daga wato hadisul qudusiyya yawa abinda muka yi darasi na 93 wata ina midar darasi mun ji a cikin darasin da ya gabata ma ya ƙoluhu inda al jiminal baiki abinda mutum zai faɗa lokacin da ya zo fita daga gida haisu bada anar darsa inda muka fara wancan darasi bi ati wa ta'aziyati muka ci abubuwa guda biyu sun haɗan mana akwai taya murna kuma akwai yau juna ta'aziyya sai murna shi ne da Allah subhanahu wataala ya mu tsawon rayuwa yadda muka ga ɗaya ga watan Ramadana haka muka ga talatin ga watan Ramadana shi lokacin ma da muke magana sha'aba shawwal din yayi nisa su kai muka sai junan mu murna amma fa da cewa khairukum man dala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairun ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo shi kuma ya kyautata aikinsa ba tsawon rayuwar ba mai ake zuba wa tsawon rayuwa murnar shi ne wanda ya mutu kafin ramadan da wanda ya mutu a cikin ramadan da wanda ya mutu a bayan ramadan shi yanzu raka a ɗaya ba shi da iko amma kai da aka sake aka barka to an baka wannan damar to sai ka yi amfani da ita wannan shi ne abin da muka yi ta hani'a da shi sai kuma ta aziya sakamakon rashi da muka samu daga ciki akwai ɗalibi daga cikin ɗaliban wannan makaranta alhaji jamilu sakatare wanda allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa mun yi ta'aziyya a ran nan allah ya gafarta masa allah ya kai rahama kabarinsa akwai kuma gwaggon matar gidan na ita ma da muka ce allah ya mata rasuwa dai a duk lokacin allah ya gafarta musu allah ya kai rahama kabarinsu domin fara da wannan wa min samma al isharatu ila shimuliyati shari'a bayan nan sai muka yi ishara zuwa ga ganewar shari'ar musulunci wallati la ta ji jamban min jawanibil hayati wanda shari'ar musulunci ba za ka samu wani gefe ba daga sakannin rayuwa ta giran kana au kabiran wannan sashen karami ne ko babba illa wa kallamat anhu ba sai sai ta yi magana a kansa sai dai in ka sani ba ko ba ka samu wanda ya sani ba amma shari'ar musulunci ba abin da ta bari ba tsarin dan adam ba ne. constitutional conference ya je da tunanin abin da zai faɗa har an gama bai faɗa ba sai daga baya ya tuno kuma an riga an yi closing an yi round of an rufe komai to ba irin wannan ba ne. a aƙida zaka ga ta gane komai wa ibadatan haka a tsarin ibada wa mu'amalatan haka a tsarin mu'amala li'anna Allah ta'ala anzala kitabahu tubyanan likulli shay'in saboda Allah ta'ala ya saukar da littafinsa tubyanan likulli shay'in bayanin kowane abu wa tafsila kulli shay da rarrabe kowane abu wa ma jaa mujmalan fil qur'an kuma ma abin da ya zo a jimlace a dunkula a cikin alkur'ani tajid tafsilahu za ka samu bayaninsa fi a hadis a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama liƙaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas mun saka maka alqur'ani dan kai wa mutane bayani don haka duk ma abin da ya zo a dunkula din to sai ka samu bayanin sa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ida ila an akazna hadisal unwan har dai a rana cewa muka karanta hadisin da yake headline din shine hadisin da yake cewa man qala idza karaja min baitihi duk wanda ya faɗa lokacin da ya zo fita daga gidansa ya ce bismillahi da sunan Allah tawakkaltu alallahi na dogara ga Allah la haula wala quwwata illa billahi babu haul shine hila dabara wala quwwa babu wani karfi illa billahi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala yuqalu lahu to duk wanda yayi wannan addu'ar za a ce da shi kufita wa wuqita an wadatar maka kuma an kare ka wa tanaha anhu shaytan kuma babban abokin gaba zai ja gefe ya bar shi duk wanda yayi wannan qala abu isa abu isa turmuzi ya ce haza hadisin hasanun sahihu wani hadisi ne hasan ingantacce ce wani samirin yauma to inda za mu dora mu ci gaba da kaunar mu'allifi faɗin dai shi mawallafin littafin ma ya man ra'a fi manamihi ma ya abinda wanda ya ga abinda baya so a cikin bacci a mafarki yake nufi abinda zai faɗa wannan kuma shine shi yasa muka ce shari'ar musulunci ba wani abu janibi da ba magana a kansa ba sai dai in kai baka sani ba ko baka tarar da wanda ya sani ba faƙar sabaƙa bina ya gabata an asharna min yi ishara ila anna shari'atar islamiyya sha milatu wala tarku an illa wa haddasa anhu kabiran kana au kabiran wal yawma kama ina yau kamar yadda muka ji min al-unwani daga wannan headline na akuzu ba'da ahkamar za mu tattauna ne akan wani sashi na hukunce-hukuncen mafarki wa kama ya kula abdullahi al-gunaiman abdullahi al-gunaiman yake fada a cikin sharhin kitabut tauhid yake cewa ruqya kaga abinda ake gani a bacci mafarki kenan allati taqa'u lin-nasi to ala aqasa ala min salasa ta kasu kashi uku ismun yakunu mimma yazawiluhu al-insanu fi hayatihi wa ya'ishu alayhi akwai yankin mafarkin da shi abin da ɗan adam ne yake tare da shi yake rayuwa da shi ko ya sa shi a ransa to sai zama da shi yake mafarki fatakonu ruhuhu mashadudatun bihi sai zama ransa ta ɗauru ta ɗamfari da wannan abin da ya sa a ransa wa nafsuhu mashagulatun bihi ya shagalta da wannan abin Fa'iza nama tsaratun nafsu tashgulu bi hadhihi umar umur to koda yi bacci ma sai zamaransa ba abin da ta shagalta da shi sai wannan al'amari allati kana qalbuhu akifan alaiha wanda zuciyarsa ta kafe a kansa wa muta'alliqan biha tara ta yi da ita fayaraha fil manam sai ga wannan abin a cikin baccinsa har inda yake cewa to wayuksha ana jin tsoro alaman kana hazihi man kana bi hazihi al masaba wanda ya kai wannan matsayi ya sa wani abu a ransa ta yadda ko bacci ya yi mafarkin abin yake yi annahu iza hadarahul mautu to kada idan mutuwa ta zo masa washtadda marabuhu rashin lafiyarsa ta tsananta an yasbaha haza amamuhu yasgilu bihi ya zama wannan shine a gaban shi ya sagalta da shi saboda shi yasa a ransa wanda duk wanda ya zo mutuwa mai ake so yayi ya manta da batun duniya duk wanda ya ga yana cikin wani hali ko ba ka cikin wani hali to ake yi mai lahira ta zama ita ce a gabanka to bare kuma wanda ya zama yana cin wani hali amma idan ka sa wani abu a ranka wanda ba abin da ya shafi lahira ba to koma a wani hali kake shi ne kuma za ka ke tunawa to ne aka ce ana jin tsoron kada ka sa wani abin a ranka har ta lokacin mutuwa ya zama shi ne a ranka kuma karanta abin da duniya ne shine ya kusha an yi su ba a mamahu wa yaksha an ya mutu ala zalika ana jin tsoron kada ya mutu akan wannan lihaza na kolu saboda haka muke cewa yajibu an yastaghfira min hadhihi al-umur duk wanda yake da sanya wani abu a ransa to ya kamata ya dawo daga rakiyar irin waɗannan abubuwa duk abin da zaka sa a ranka ka sa shi a ranka har ya shiga gaban abin da yake lahira abin da ke gaban ka kenan saboda shi abin da ka sa a ran naka ko ka samu ma kuma zaka tafi ka bar shi in bacin rai ne daga da ka mutu inda na duniya ka gyara lahira duniya ta wuce amma matsalar shi ne ka sa a ran abin da zai bata maka rai kuma na duniya ne Ka ga lahira ba shi da wani abin da zai amfana maka ka bar mai mafi cin ka kama mara cin to da abin da ake ji tsoro kenan wa yatubu min hali annal insana khuliqa li ibadati llahi yace ba dan komai ba duk abin da ba ibadar ba ka manta da shi shi dan ada an halicce shi ne li ibadatullahi dan ya bauta ma Allah jalla wa ala ma kulika li dunya ba a halice shi ba dan ya bauta wa duniya wannan shine nau'i na farko sanya wani abu a rai abin yayi tasirin da ko bacci kake shi kake gani a mafarki annabu sani nau'i na biyu umurun min ash-shaytani al'amuran shaytani yukhawwifu biha al-insanu wanda shi kuma da wannan yake tsoratar da ɗan adam wa hazihi to irin wannan mafalkin shi kuma zakara a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa zakara ilaja fiha malala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi ya ambaci wannan kuma ya ambaci yadda ake magance wannan shine annal insana izara a shay'an yuz'ijuhu wa yakifuhu idan dan adam ya ga wani abin da ya firgita shi yake tsorata shi annahu ya yatanaffasu an yasarihi salasa to zai yi tofi a gefansa na hagu sau uku ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتعوذ يأعوذي أجيبا سنهو ثم يغير حالته التي كان عليها في النوم sannan ya canja gefen da yake kwance ga wannan wato mummunan mafarki din ya canja bayan ya yi ista'aza ya kori shaitani fa'iza kana ala jambin ya tahawwal da jambin sani in yana wani sashe to ya juya koma gefe na biyu summa la yazkur zalika li ahad to ga kuma abin ba ma iyawa idan gari ya waye kar ya je ga wani la yazkur zalika li ahad wala yuhaddisu bihi ahadan kada ya ba wani labari fa innahu la yadurru dan abin da ya gani din an gama masa maganinsa ba zai cutar da shi ba tutu wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga maka ga yadda zakai da ka so kake ga wani kuma ai me kai kenan ka koma baya ai yawwa la yadurruhu li anna hadha min kaidi shaytani wa amali dama dai kaidin shaytani ne aikin shaytani ne to kuma a shar'ance wanda aka turo maka ra'ufur rahim bil mu'minin sallallahu alaihi wasallam ya ga ma ga yadda zakai kaga in dai kai yadda annabi ya ce baka bukatar kuma shawarar wani ba ka je ka ga wani to nan kuma labari ne yake fatar ka to amma dai kaji hadisin abin da ya ce kada ya gaya ma wani alƙisimin salisu yanki na uku an ruɓuya shi ne mafarki mai kyau shi ake cewa ruɓuya alhulmu shi ne mafarki mara kyau wahiyar ibaratun an amsalin shi wannan kamar wani misali ne yadda rubu biha almalikul muwakkal bin ruɓuya mala'ika malakul muwakkal bin ru'ya mala'ikan da aka wakilta shi kan mafarki kamar shi bishararsa ce haisu ya ake ila ruhin na'im da yake zuwa ran mai bacci wa ya daribu a misalan ya buga masa misali wa kunu fi ha kalamu tana iya yi wa wannan magana ce a mafarkin an zo a ce an zo an gaya masa a mafarki a mafarki an nuna masa ta gani wa kunu fi ha umurin ya ha ko su al'amura ne da ya san su dama wa qad yakunu fiha a la ya'rifuha tana iya yiwa al'amura ne da bai san su ba wa hadhihi hiya ar-ru'ya allati takunu imma bisharatan wannan shine mafarkin da yake zama ko dai bishara ake maka wa imma nazaratan ko kuma gargadinka ake yi sai a buga maka misali to in kana kana kana ganin wannan kace to wannan abun ya kamata in nisance shi har an farki na ga misalin rashin kansa wa ma azalika la ya ta'ammadu alaiha amma fa tare da haka ba za ka dogara da shi ba ba a dogara da mafarki la ya ta'ammadu alaiha walakin na haƙari ta kunu bisharatan ya shiru biha amma yana iya yiwa bishara ce wadda ɗan adam zai ji daɗi da ita an masa bishara da shi mafarki yana da wani abu sai ka yi mafarkin abu tun kana yaro sai bayan ka girma shekara talatin sai abin ya faru sai ka tuno aiko ka taɓa wannan mafarkin abu to suna iya wa bushara ce yasta bashiru biha wadda ake wa dan adam wato bishara da ita amma ba zai dogara da ita ba wa inna ma al-itimadu ala ala lahi abinda ake dogara akan sa shine abinda Allah ya umarni da shi wa amri rasulihi wa umarnin manzon sallallahu alaihi wa sallam li anna Allah kammala lana ad-dina domin me Allah tabaraka wa ta'ala ya cika mana addini ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a harshen manzansa daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi shine a hajjin ban kwana da muka sha da yanzu aikin hajji tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka fa in lam tafa'al fa ma ballagta risalata idan baka isar ba ka kai 99 ka rage daya to kamar baka isar da manzanci ne. ka isar wallahu ya asmuka minan nas Allah zai baka kariya ga barin sharrin mutane da ana gadin sama tunda aka saukar da wannan ayar yace ku kubanu guri a ƙarshen suratul hijr yace fasda ma tu'mar wa a'ridu 'anil mushrikin inna kafaynakal mustahzi'in ka isar da abin da aka umarce ka ka rabu da mushrikai mu za mu tsaya maka yan izgili za mu yi maka maganin su isa a yakin uhudu sabai suka ji sauti yana cewa aina muhammad a qataluhu sai fi haza ina muhammad in kashe shi da takobi na shi yana ina muhammad mai taso annabi su kuma sabai suna neman sa su ba shi kariya suka kafin ya zo sun zo sun kewaye annabin rahama annabin rahama sai a daga baya sai ya fahimci ai wani ne yake ya taso masa sai ce kallu baini wa baini ku banni tsakanin ni da shi in annabi ya bada umarni dole ka bi sai suka kauce aka ce wanda ya ga zuwan mutumin shi ya ga kansa a gefe gangan jikinsa a gefe ya ka ji annabi na cewa mafi sharrin mutum shine wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi shine mafi sharrin mutum a san laifin da kai annabi ya kashe ka san ba karamin laifi ba kai kuma kashe annabi ka fi kowa laifi a duniya annabi ce mafi sharrin mutum shine wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi ki so da aka Allah ya ce masa wa illam tafa'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'asmuka minan nas Allah zai raba ka da sharrin mutane zai baka kariya to wanda yasa da ya zo aikin hajjin ban kwana yayi samure din da abin da Allah ya aiko shi da shi shi yasa ake wuni a filin arfa in yayi bayani sai ce ala hal ballagtu shin na isar da manzanci sai sabai sai ka isar da manzanci sai ce Allahumma shahad Allah ka shaida in yayi bayani sai ce fali balligi shahidu minkum al-ga'iba to kuma wanda ya halarci wannan aikin hajji in ya koma ya sanar da wanda bai zo ba in yi bayani ya bayani ta ce ku zo Nima na nasika kum la allila ahujju da a haza ku koyi ibadunku daga gare ni domin ba zan sake aikin hajji ba bayan wannan shekara sallallahu alaihi wa alihi Shi shine imam zuhuri yake cewa min allahir risala sakon da za a bauta ma Allah wahayi ne daga wajen Allah yake zuwa ba da ka ake ba min allahir risala cewa alar rasul al balag shi kuma manzan da Allah ya zaɓa ya tayar wa mutane a cikinsu wajibin da yake kansa albala su isar da saƙon sai al'umma kuma sai ce wa alaina a taslimu mu kuma al'ummar wajibin da ke kanmu shine mai kauya zuwa ga abin da manzan ya zo da shi wa ma atakum kumar rasulu hu wa ma nahakum hu fantahu da manzan ya zo muku kama ku riƙe, abin da ya hane ku a shirɗinku wa in ta hatabi in kun masa biyayya kun shirya fal yahzaru ya yukhalifuna an amrihi wanda suke saba umarninsa su ji tsoron su kiyaye an tusibahum fitnatu kada wata fitina ta same su tun daga nan duniya au azabun alimun ko kuma azaba mai radadi na jiran su filin alkiyama to daka yana gama wannan jawabi nasa sai Allah ya saukar da ayace al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku shi yasa addinin musulunci ya cika baya buƙatar ƙari baya buƙatar rage shi yasa magabata suke ta ittabi'u wala tabtadi'u ittabi'u wala tabtadi'u wai ku bi kada ku kirkira addini ya cika shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro mana wani abincin al'amarin addini wanda shi ya zo da shi da baya ciki ya ce fa huwa raddun an mayan masa addinin baya bukatar sabu shi kawai bi ne ba kirkira ba saboda ka ya ce saboda لأن الله كمل لنا الدين الله منا الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحرشا من زنسا فلا يحتاج إلى الرؤيا ولا غيرها baya buƙatar ka yi amfani da mafarki idan ba abin da shari'a ta ce maka ga yadda ake yi ba akan mafarkin intaha lakin al'anbiya al-ma'asumina to amma matsayi dai su annabawa ma'asumai an ce ma'asumi ne wanda Allah ya bashi isma kariya ita ce waccan kalmar da makaranta yanzu Allah ya ce annabi wallahu ya asmuka zai baka isma kenan to su har ismar ma ba mata mutane ba har ta saba ma Allah Allah in ya zabo ba annabi sai ba shi isma sai ba kariyar da za ta hana wato ya saba masa kawai abu ɗaya ake barin annabi da shi shine insaniya dabi'a ta ɗan adam ana bar shi da ita amma jazibiyya ta sabo Allah sai bashi shi isma to zaka a ɗabi'a ta dan adam zai yi abin da yake so zai bar abin da baya so ko da wannan abin shari'a ba ta cewa a bai shi ba in shi baya so mutum da ba tilas bane zaka tilasta masa ba misali annabi sallallahu alaihi ya zo madina suna cin damo yace shi bai samu a garin sa ana ci ba zai ci ba amma shi bai hana su ci ba ka gani to kaga wannan kuma insaniyar da Allah ya bar shi da ita ce mantuwa ai in tabi'a dan adam ce to yayi yayi sallah mai raka'a hudu yayi raka'a biyu yayi sallama ya fito shi da kansa yana jin ba wai anya ba wani abu ya tsaya kofar masallaci tabai kuma su suna jin tsoron ko rage sallar aka yi sun kasa magana can zilya da ne ya karfin hali ya biyo shi ko ya ce ya rasulallah rage sallar aka yi ko mantuwa kai annabi ya ce ba daya zilya da ne ce a akwai daya daga cikin binin ko dai an rage sallar ko kayi mantuwa annabi ya ce ba daya ya ce akwai daya to ya za a yi kamar yadda muka sha faɗa yanzu kadi ne ya haɗu da ni.' da wato abu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikadin bai ba shi kuma zulaijin yana da yaqinin haka akai to duk lokacin da aka ce ga itikadi ga yaqini me yake tashi itikadi ne yake tashi kai ina ganin kaza haka ne da kuma tabbas ta ai tabbaci shi ne yanzu zulaijin shi yake da tabbatin raka'a bi akai to amma dake annabi malamin duniya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya fita batun zulaijin sai ya dawo wajen sahabbai sai ce a sadaka zulaijin sun zulaijin da gaske yake kowa kuma sai samu bakin magana ai haka ne ai haka ne Da dama tsoro suke saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum ya ku masu imani ku daina bincike akan abin da in an bayyana muku zai muna na muku to ne yasa duk abin da ya taso yasa ido ko yanzu an rage sallah amma suna ganin ko canji akai tunda wani ne ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babana lord da ya mutu a jahiliya yana ina annabi ya ce yana wuta sai ya baci shi sai Allah ya saukar da ayat ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya ya ku masu imani ku daina tambaya akan abubuwan da in tubda lakum tasu'ukum in fa aka bayyana muku zai munana muku kuma wa in tasalu an hahina yunzilul qur'ana ko qur'anu idan kuka tambaya lokacin da qur'ani yake sauka to ba tsoron ku za a ji ba tubda lakum za a bayyana muku to shi yasa duk wani abin ya taso sai su yi shiru amma yanzu da ne ya ji annabi sai tambaye sai a sadaka ne suka ce gaskiya ne sai aka dawo aka yi cika aka yi sujada to kaga akwai hikimomi masu yawa na farko ka tabbatar da matsayinsa na insaniya na biyu kuma idan da bai yi mistake an gyara ba bayan baya ba duniya an aka yi mistake ya za'a ka gani so in Allah ya zaɓi annabi annabi zai bashi wato isma ta rashin saba masa sai a bashi da insaniya to su annaba ma'asumai ne wa ru'yahu mafarkin su kal kamar wahayi ne suna su na daban ne wa fi kitabin usulul iman inda ma ya ta haddasa na anil wahayi a littafin usulul iman lokacin da suke magana akan wahayi qalu fi ta'riful wahayi sun faɗa akan ta'arifin wahayi huwa ilamul lahi al'ambiya'ahu bima yuridu an yuballighahu ilayhi shine Allah subhanahu ya yayi magana da annabawansa da abin da yake so ya isar musu min ash-shar'i na daga shari'a au kitabin ko wani littafi bi wasiɗatin ta hanyar wasiɗa au gairu wasiɗatin ko ba da wasiɗa ba ta hanyar wasiɗa sai a turo mala'ika hanyar da ba wasiɗa ba ba wasiɗa kai tsaye sai a yi musu su gani a mafarki kuma mafarkin su gaskiya ne ce to wannan shine ma'anar wahayi ilamul lahi ma bima yuridu an yuballighahu ilayhim sanar da sanarwar da Allah yake ma'annabawansa da abin da yake so ya isar musu min shar'in na daga wata shari'a au kitabin ko wani littafi wasitatin ta hanyar mala'ikan wahayi au gairi wasitin ko kuma ba ta hanyar mala'ika ba ta hanyar mafarki kenan wani shi ne da ta'arifi definition na wato wahayi sai ce anwa'ul wahayi nau'o'in wahayi litalaqil wahayi game da samun wahayi min Allah ta'ala dirkul akwai hanyoyi bayyana Allahu ta'ala fi bi qawlihi Allah ya bayyana da fadin sa fi suratul shura a suratul shura da yace wa ma kana li basharin ko kusa bai dace ga wani mutum ba an yukallimahu Allahu illa wahaya yace Allah yayi magana da shi in kaga Allah yayi magana da shi to illa wahayan sai dai in wahayi na dai hanya ta farko kenan aw min wara'i hijab ko kuma ta bayan hijabi kawai sautin zai aw yursila rasulan ko ya aiko masa mala'ika hanya ta uku kenan kayuhiya bi iznihi ay masa wahayi da izinin Allah ma ya sha innahu alimun hakim saboda Allah alimun masani ne kuma hakimun mai hikima ne shi ya san hikimomin sa suratul shura aya ta 51 fa akbar Allah ta'ala anna takalimahu wa wahyahu lil bashari yaqau ala thalath maratib kenan a wannan aya ta suratul shura Allah ya sanar da cewa ya bada labari maganarsa ta hanyar wahayi tsayin uku ce almartabatul ula mataki na farko alwahayil mujarrad mujarradin tsantsar wahayi wa huwa ma yaqazufu Allahu fi qalbil muhi ilayhi shine abinda Allah yake jefawa a zuciyar wanda ya masa wahayi bima mimma arada da ta abinda Allah ya yi nufi bi haisu la yushakku fihi annahu min Allah ta hanyar da ba shak ba zai shakka ba ba mai shakka cewa daga Allah ne wa daliluhu dalilin wannan hanya ta farko qauluhu da yace illa wahayan sai dai ta hanyar wahayi wa misali zalika misalin wannan ma a fi hadisi abinda za a cikin hadisi an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu anin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manala daraja da aminta Allah tabbata a gare shi yace inna ruhal qudus haqiqa malaika jibrilu tanaffasa fi ya yayi wato kura a cikin a cikin raina annan nafsa cewa haƙiƙa rai lamta ta muta abinda ya kimsa min shine rai ba za ta mutu ba ta tattaka mila ha har sai ta kammala arzikinta eh, ba wanda zai mutu ya sanya abinda aka rubuta masa ai kasan shine rubutun farko bayan an hura maka rai ana hura rai fa umaru bi arba'i kalimatin sai umarci mala'ikan da rubuta kalmomi guda hudu kalma ta farko bi katabi rizqi abinda zaka ci ka sha saboda dan adam a tsabi a tunnar Allah zai rayu ne a karkashin ci da sha to shi yasa yana samar da kai yana hura maka rayuwa sai rubuta maka arziki abinda zaka ci ka sha to idan cin ya kare to ba za ka rayu ba tunda ba za ka rayu babu cin ba sai a ce to ajali ne zai biyo baya in arzikinka ya kare sannan sai aiki sannan sai sakamakon aikinka duk a yi ɗin lokaci guda yanzu hadisin na yanzu bikin sa mala'ika jibril ya kimsa mun annan nafsa lamta muta. cewa rai ba za ta mutu ba hatta ta rizuka ha sai hatta kammala arzikinta sai ta cinye arzikinta in kuma ta cinye ko da tsawon lumfashi ko wani abu zai shiga cikin ba sai a sa ya dawo ce ko ruwa kwana dama tun kwana uku da muka ya kasa cin komai muka yanke tsammani eh ya ga mutum arzikin ai mutum babu ci babu sha hajji ya daure mana alaji daure mana an tura ya dawo bai zauna a cikin ba saboda ya mutum cin arzikinsa kawai dan lokaci ya rage masa shine wani mai hikima yake cewa mashaina ha kudan kutibat alaina wa man kutibat alaihi kudan mashaha wa man kanat maniyatuhu bi ardin wa laysa yamutu bi ardin suwaha ya ce mashe na haƙuɗan mun taka tafiya iya takon da aka rubuta mana za mu taka to mun taka kuma man kutibat alaihi kuɗan mashaha duk wanda aka rubuta masa wata tafiya sai ya yi wannan tafiya suna komai a ƙididdige yake tafiyar a ƙididdige yake wani tafiyar ce za ta ƙare abincin bai ƙare ba sai baya zuwa ko ina sai an kwanta sai an tayar ba zai iya tafiya ba tafiyar ta ƙare wani shi kuma abinci arzikin ne zai kare kwana kaza ya kasa ci ya kasa sha har yaba duniya ya ce wa man ta alaihi kudan mashaha duk wanda aka rubuta masa wani tako wani guri da zai je to yace sai ya je wannan gurin yace wa man kana tumaniyatuhu bi arabin wanda mutuwarsa take wata ƙasa to falaita ya mutu bi arabin suwaha bai isa bai mutu a wannan a wata kasa in ba wannan ba ko bai taba zuwa kasa ba sai ajalin ya kai shi yar yana rashin lafiya a rasa yadda za a yi sai lokacin da aka samu ne ya zo ya dauki nauyin a fita da shi waje ya tafi da shi waje a kai shi aka yi kasar mutuwa da alalar da aka je ma ba a gama protestin ɗin karɓar sa ba ya mutu ku biyo da abin ku ta Allah ya rubuta masa ne wa man kana tuhu bi arabin wanda duk mutuwarsa take wata ƙasa falaisa ya mutu bi arabin suwaha bai isa bai mutu idan ba wannan ƙasar ba misalin wani in za ku iya tunawa baƙon annabi suleiman wanda yake kawo masa ziyara mala'ikan mutuwa ne yin sai zo masa a siffar ɗan adam ya zo masa ya ziyarce sun gama abin da za su yi annabi suleiman ya taka masa ya tafi da annabi suleiman ya dawo majalisi ya zauna sai wani a cikin majalisi ya ce wannan bakon naka wani iri ne ce me ya faru ce ai ga tun da yanzu ya zuba min ido yake ta kallo na annabi suleiman ya ce ai ba mutum ne ya ce aljani ne ya ce a wuce nan mala'ika ne mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa kuma yake ta kallo na kaga yana jin tsoron ko za a gamu haka da aka zo tattauna aka sa aka yi da shi ne ya kashe ta a'a ai yanzu abin da ya kashi ya fi sauki akan abin da ya tarar ana ba dai ka ce ba ɓanan naka mala'ikan mutuwa ba ne to abin da nake so tunda Allah ya hore maka iska ka sa iska ta wurga birnin sun gara bangaren kaga shi a nasa tunanin me zai amma da bi yake kallon sa to ya gudu kar ya dawo ya tarar da shi kenan shi kuma annabi sulaiman an hore masa iska wanda gudu ha shaharun wa ha ne kai da kawon wata guda shi sai yana son gadan barki su kafin ya kifta ido aka aje masa gadan a gabansa. sau da aka wannan ya nemi a jefa shi birnin sun annabi sulaiman ya amsa bukatar sa aka wurga shi birnin sun ba magana ta wuce ba ana ana nan wata rana mala'ikan mutu ya sace kawo masa ziyara bayan sun yi abin da za su yake tasa masa cewa wancan zuwan da kai ko wani mutum a anan yace kafiyar kallon sa mala'ikan mutuwa ba musu ce kwarai daga sai an yi haka a ai mutumin mamaki yake bani yace ni a fayil ina na wanda zan karba a wannan ranar lokaci kuma ya kusa akwai mutum mai kamar mai siffarsa komai da komai amma shari'i ɗaya ne bai cika mu ba shi wancan abin da sun zan karɓi rayuwar to shi nake ganin sa anan kawai shine yace amma dai ko me mun haɗu da wancan din a sai yace a aiwa wancan bane shine ba wani bane shine kana tafiya yace ka fiye kallon sa ya gare ya aurga shi birnin sai yace to mun haɗu kaga wa man kanat maniyatuhu bi aradin falaysa yamutu bi aradin suwaha duk wanda aka ce ga inda kasar sa take to ba ita ba ya mutu wato a wata kasar da ba ita ba sannan kuma in baka gane ba mutuwa ita ce abar da gudunta yake ta ƙara kusantarta in kana gudun mutuwa kusantarta kanki rayuwarka ba da numfashinka ake lissafinta ba ce numfashinsa ya ƙare bayan kana gudu ya fi fita ko ya fi zama daga da abin tsoro ya zo ka fita a guje ya numfashin naka ƙara fita yake ko ba na mutuwa bane bai ya ja maka kusantar mutuwa to ita wato mutuwa ko sai mutu da arabin suwaha ba zai mutu ba a wata kasar wadda ba wannan ba so wannan shine nau'in wahayi Allah subhanahu wataala ya kimsa ma dan adam to annabi ya ce an kimsa masa a matsayinsa na ba annabi cewa rai ba za ta mutu ba hatta sassaka min rizqa sai ce ala fattakullaha wa azmilu fi talabi yace ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku tun da dai ba wata rai da za ta mutu sai ta kammala arzikinta to ku ci tsoron Allah ku kyautata hanyar arzikin suka ce ko haram da dan adam yake zuwa ya samu asalin ta halal ce amma gaggautawa yake dauko ta a haram saboda duk abin da ba naka ba za ka same shi ba in kuma naka ne sai ya zo maka har gida rabon kwaɗo ba wuce ya ce baya hawa sama ko ya hau zai faru za ka gane wannan harkar dabbobi mu da muka yi aikin gona an kaje gona ka ɗauko kara ko ka ɗauko hatsi a ka da wata ƙwaron wani fara a kansa kana suwa kana direwa sai farar ta tashi sai kuma kadangare ya kai kan da ya kama kaga abincinsa ne kaje ka ɗauko masa tun daga daji ka kama masa har gari shi bai je dajin ba to dabba kenan ina ga ɗan adam su ba ran da za ta mutu sai ta ci kammala arzikinta annabi ya ce ku ji tsoron Allah wa azmilu fi talabi ku ta hanyar neman ku arada bin ruhil amin abinda annabi yake nufi da ruhil amin wa wa ruhul qudus shine jibril alaihi salam shine mala'ika jibril wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce wa ayyadnahu bi ruhul qudus muka karfafe shi da mala'ika jibrilu wani hadisi aka rajahu ibn hibban fi sahihi wal hakim fil mustadrak wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi imam zahabi ya dace da shi akan wannan hadisi wa ibn majah da ibn majah fi sunanihi wa ghairihi wa alhaqa ba'adul ahlil ilimi, wata sashen malamai sun riskar bihazar ismi da wannan yanki a an anbiya suka ce to akwai mafarkin annabawa fil abinda annaba ke gani a bacci ka ruɓuya ibrahim alaihi salam kamar yadda abinda annabi ibrahim ya gani alama aka barallahu anhu a bisa abinda Allah ya ba da labari fi qaulihi a inda ya ce ƙala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka Allah ce lokacin da ɗan nasa ya tasa shi annabi ibrahim bai samu haihuwa ba sai bayan tsufa ya zo masa mahaifiyarsa ma ta zama bakarara yasa ma da aka musu bisharar mahaifiyar ta ce alid ni yanzu in haihuwa ana a juzun wahaza ba abin shaika ga ni tsohuwa wannan mijina ya tsufa shekaru sun yi nisa to umarni ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su annabi wato Isma'il to dai Allah ce to kala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu ka fandur ma za ka lokacin da dan ya tasa ya kai ya amfane shi kuma sai ya gani a cikin mafarki an ce yanka kada to kaga idan ka dauki ka'ida mafarki da muka yi cewa an kai mafarki mara kyau karka ba da labari kaga da ba zai faɗa ba to amma mafarkin annaba su gaskiya ne sai aka gari na wayewa sai kira dan yace inni ara fil manami ni na gani a mafarki anni azbahuka fanzir ma la tara qala sai ce ya abati fa'al ma tu umar yace ya mahaifina aikata abin da aka umarce ka kaga bambancin ya fito gani ko ma tu umar kaga nan annaba umarni ne yace satajibni insha Allah min as-sabirin zaka sami ni cikin masu hakuri in za gane na su umarni ne mai Allah kuma yace ma aslama lokacin da suka ne kauya da dan ya yadda a yanka shi mahaifin ya yanka da yanka ɗansa wa tallahu ya kwantar da shi kan fuskarta ana dai nahu ibrahim sai muka kira shi muka ce ya ibrahim qad saddaqatar ru'ya kaga nasu gaskiya ne ka gaskata mafarki inna kazalika najdul muhsinin haka muke sakan kama masu kyautatawa kaga ne na maka kiliya shi mafarkin annabawa gaskiya ne wahayi ne na daban suratul safati aya ta 102 wa ka nabi sallallahu alaihi wa sallama fi bidayatil ba'isa kaman mafarkin annabi a farkon aiko shi alama rawa ash-shaykhani bisa abinda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito min hadisi aisha ta daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-wahyi ar-ru'ya as-saliha farkon abinda aka fara mawa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi da shi shine mafarki na gaskiya fin naumi fakana la yara ru'ya manzala sallama baya ganin wani mafalki illa jaa misla falaq as-subh sai ya zo kaman hasken asuba ma'ana sai abin ya tabbata wannan ita ce matakin farko na wahayi almartabatu saniya at-takalim min wara'i min wara'i hijab Allah subhanahu wata'ala yayi magana bila wasatun ba tare da wani channel ba na aiko ma wannan aiko mala'ika ko mafarkin kama tabbata zalika li ba'd rusuli kamar yadda wannan ya tabbata ga wasu manzanni wal anbiya da annabawa ka takalimullahi ta'ala li Musa kamar maganar da Allah ta'ala yi da annabi Musa alama akbara bihi fi akthara min mawabi'in min kitabihi a bisa abin da Allah ya bada labari cikin wuri sama da daya a cikin alqur'ani ya bada misali yace qala ta'ala Allah ya ce wa kallama Allah Musa takalima Allah ya magana da annabi Musa dan karka yi tawili sai ce takaliman magana suratul nisa'i 164 wa qala Allah ma walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa ya zo miqatin mu kuma wa kallamahu kuma rabbuhu rabbu shine fa'ili ubangijin sa yayi magana da suratul arafi aya ta 143 ita wannan sosai ta baka bayanin tattaunawar ma, wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai magana da shi kala sai ce rabbi arani anzur ilayka ya ubangiji nuna mun kai na ganka yanzu sai zo ya wuce martabar jin kawai ya kala da ta gani ƙala sai Allah ta'ala ya ce da annabi Musa lan tarani faufau ba za ka ganni ba sai ce walakin unzur ilal jabali sai dai kalli wannan dutsen da kake jikinsa fa inista karra makanahu idan dutsen ya tabbata inda yake ko gizo bai ba to kai ma sarai fasaufa tarani sannu za ka gani ne biyo ba falon mata jallaran buhulul jabali lokacin da hasken ubangiji ya sauka akan dutsen ja'alahu dakka sai sai da dutsen ya rugurguje wa karra musa iqa sai annan musa ya faɗi mamme falon ma a faƙa lokacin da ya farfaɗo ƙala suke hanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika tuba nake a gare ka ya Allah wa ana awwalul mu'minin ne farkon mai kauya su ka gani to shine ko Allah subhanahu wataala yayi magana ta kai tsaye da wato annabawansa waka lahi li adam kamar yadda Allah ya magana da annabi adam kala yace fatalaqa adam min rabbihi kalimati sai annabi adam ya samu su kalmomi daga kai tsaye talaqa min rabbihi daga wajen sai ya samu kalmomi kaga shi Allah ne ya ga ya sa ya bashi wannan kalmomi saboda ka fata ba alaihi sai ya tuba mu Allah innahu huwa tawwabur rahim dama shi Allah shi ne a tawabu da yawan karɓar tuba a rahimu mai jin ƙai bakara 37 waka ta kalimin lahi ta'ala li nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallama lailatul isra'i kamar yadda Allah ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallama daren isra'i alama huwa sabitun fi sunna a bisa abin da ya tabbata a cikin sunna wa dalilu hadha al martaba min al ayati dalilin wannan matakin da a cikin ayoyin qauluhu ta'ala aw min wara'i hijab da ya ce koye magana da halba annabi ta bayan hijabi shi ba annabin sai dai ya ji sautin kamar yadda annabin musa sai da zo dutsen tsorin sina a ya tsaya sai a yi magana da shi almartabatin salisa to martaba ta uku ta ƙarshe ta wahayi biwa su ɗafil maliki shine wahayin ta hanyar mala'ika wa daliluhu qauluhu ta'ala dalilin faɗin Allah ta'ala aw yursila rasulan ko ya aiko manzon wahayi shine jibrilu alaihi salam fayuhiya bi iznihi man yasha suratul shura ayata 51 wa hadha ka nuzul jibril alaihi salam bil wahyi kaman sakkuwar malaika jibril da wahyi min Allah alal anbiya'i war rusuli hamsa annaba da manzanni wannan shine karshen abin da muka dauko daga wancan littafi illa annal muallifa sai dai mawallafin littafin mu a yau ha huna anan ya tahaddasu an ru'ya al insani al adi yana magana akan ru'yatu ru'yatu insanin adi mafarki na ordinary mutum ba annabawa ba faƙala sai ya ce fafista haini ya zo a cikin sayil bukari da muslim an abi qatadata daga abi qatadata radiyallahu anhu Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala hakika manzo Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ar-ru'ya as-salihatu min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne wa ru'ya as-su'u amma mummunan mafarki min ash-shaytani daga shaytani ne faman ra'a ru'ya fa karihahu duk wanda ya ga wani mafarkin da ya kyamaci abin da ya gani a mafarkin min ha shay'an ya kyamaci wani abu a mafarkin falyata nafas an yi sarihi to yi tofi a sa na hagu wal ya ta'awwaz billahi min ash-shaytanir rajim ya nemi tsari da Allah daga shaytani ar-rajim jefaffe to in yayi haka la Ruhu, wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba wala yi yukhbir biha ahada kada ya ba wani labari fa a ra'a ya hasana amma idan ya ga kyakkyawan mafarki fal bashir to yi wa kanta yi bushara da ganin wannan kyakkyawan mafarkin wala yi yukhbir shi ma kada ya da labari illa ban yi yuhibbuhu sai wanda yake sansa sai wanda ka san naka ne mai ka ne to shi za ka ba wa labari warawahul imamu ahmad kuna ku ya tsaya nan imamu ahmad ya rawaito wal bukari da bukari aidan min ya haya bin abi kasir daga hanyar haya bin abi kasir an abi salamata an abi qatada radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a ru'ya tu'jibuhu bambancin ruwaya kenan wanda ya ga mafarkin da tu'jibuhu ya bashi sha'awa bal yatahaddath to ya fada bal yatahaddath biha fa ha bushra min Allah domin bishara ce daga Allah azza wa jalla wa man ra'a ru'ya yakrihuha amma wanda ya ga mafarkin da yake kyamar abin da ya gani Bala ya haddath kada ya bada labari biha wal yatanaffal yayi tofi an yasarihi wa yata'awwaza billahi min sharriha ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani hadha lafazu ahmad wannan lafazin na imam ahmad ne wa lafazul bukhari amma lafazin bukhari an abdullahi bin abi qatadata daga abdullahi dan abi qatadata an abihi daga baban babansa qatada dama dai qatada shi ke rawaito hadisin to da aka kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da yan gidansa yace ar-ru'ya as-salihatu mafarki kyakkyawa minallahi daga Allah ne wal hulum amma mummunan mafarki min ash-shaytani daga shaytani ne fa iza halama ahadukum idan ɗayan ku yayi mummunan mafarki hulman ya kafu huwa da ya ba ya tsorata shi falyata battaqa yayi tofi an yi a wato sa na hagu walyata awwaz billah ya nemi tsari ga Allah min sharriha daga wannan sharrin mafarki fa inna halata durruhu insha Allah ba za ta cutar da shi ba wannan ne karshen darasinmu mu abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni ban sani ba ko da tambaya alaikum salam idan yana sallah ya saba da hadisin da ya ce wannan sallar wani ayyuka baya dacewa da ita ba a kawo mata abin da ba nata ba ita inda ka tada sallah to in wani aiki da ba na sallah ba ne barin sa kake sai dai in dan kadan ne suka ce za a yi maka afuwa shi yasa ce wa tarkul afali kasiran ko da barin ayyuka masu yawa ita sallah baya inganta a kawo mata abin da ba nata ba ko da a wajen sallah kuma wannan abin ibada ne misali haka annabi ya ce duk wanda ya ji an ambace shi bai masa salati ba nisanta gabar rahama ya tabbatar gare shi ga ma a cikin sallah kana sallah kuma san wani ladani yana ashadu anna muhammadar rasulullah ya za ka yi sai yi salati annabi ya ce ya dace mata ka mata abin da ya cikin ta yawwa sai abin da yake cikin ta so kaga wannan cewa mutum har ya nemi tsari sau wannan ya saba gaskiya kuma dai ban taba ganin magana ba yau na fara jinta Allah ya dace da mu to sai mu Eh, a cikin bukari da mutum shi ne sai yayi eh wai ci gaba ne a tare za mu je karshe inda ya ci gaba ne ai ɗaya muka karanta a ɗaya muka karanta hmm. to Allah muna roƙon ka da sunan bayanin akwai bayani mai kaji Allah akwai da da na'am Allah ya nuna mana Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da tasiri sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da niyyar aure Allah ka ba su halin halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mi hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zaman sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir alhaji abdullahi na kalbo da yake fama da jinya Allah ka ba shi lafiya wahalar da ya sha Allah ka sa ka fara ce ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah kasar mai albarka kafi kowa sanin kasar kafi kowa sanin alkhairan da suke cikin kasar kafi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da suke cikin kasar kafi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka karfafe su Allah ka taimake su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na kasar ko a masu mulkin mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين